مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ويقول المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب الجمعه يقال بضم الميم الجمعة وإسكانها الجمعة وفتحها الجمعة أتاهم القراء الواحد وغيرهما ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويذكرون فيها كما يقال غمزة ولمزة لكثرة الحمد واللم سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة العروبة yake littafin في الجمعة صلى الجمعة قرآن الجمعة صلى da ke da sallar juma'a da abin da ake sallar juma'a da kutuba da abin da ya su baki daya قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح ابن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وحول السند وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل فبدأت نعم. أنا نعم. كل واحد من المسلمين في الصبتة لا من كتاب الجمعة في من الصبتة كأن ما أيضا الجمعة في عدين المسلمين كأش الدين هنا الصبتة تقوى تقوى تقوى لبعض أنه ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة إن أيوكم هنا في نفسه يزوم يزي صلى الجمعة فليغتسل ya yi wanka falliyar tasir siga ce ta filo amurin siga kuma ta filo amurin in ba a samu wani abin da ya sarrafa fata daga barin wajen ba mai ke hukuncin ta wajibi akan wannan hadisi wankan juma'a menene hukuncinsa akan wannan hadisi ko قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحول السند قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر yake manzo الله na tsaye kan mimbari ya faɗa yake man ja'a minkum al-jumu'ata falyastatir duk wanda ya zo تمشي me وسيدة أسئل wanka وصيغة أفعل ومتى ما ترد وعن قرينة الخطاب ترد معنى تهمل على الوجوب سيدة أسئل إن أتزو فأتموت قرينة التي صرفها تبع منين هو كنت على الوجوب أكون أن هذه سيد دارجو منين هو كنت وقل جمعة واجب قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حديثين وكنا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله حديثين أو كنا قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب الناس يوم الجمعة يا كاو حديثي guda hudu da ke nuna cewa wankan sai kuma ya fara ya kawo sai kuma imam muslim tsarin dama an ce tsakanin shi da imam al-bukhari imam al-bukhari ya fi inganci da daraja ta kuka amma wurin tsara koro hadisai imam muslim ya fi kowa a cikin littafin kaga ya sai ya fara da hadisan kaza kaza kaza sai zo yana tafiya da kaza mu wani lokaci sai ya fara da hadisan da ba sa tabbatar da karfi sai zuka wani lokaci fa yanzu hadisai guda hudu da ya kawo duk suna wajen da wankan juma to zai ga kuma hadisin da zamu karanta yanzu baina huwa yaktubu an-nasa yawm al-jum'a yace sayyidina Umar na yi mutane kutuba ranar juma'a dakhala rajulun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci Usman dan Affan fanadahu Umar sai Umar ya kira shi ya kira shi sunan sa kenan ko ya wani ayyatu sa'atin hazi wani lokaci ne yanzu kamar habaki ke ko ko jirwaye ko mutum ana cikin kutuba sai sai na Usman ya zo darajar sai na Usman su ne farko inda za su sai da ake ana kutuba sai gashi ya zo sai Umar ya zaka da kutuba yake ya wane wani lokaci ne yanzu yanzu wani lokaci muke farkon lokaci ne ko tsakiya ko sai da imam mai hawo bari fa qala sai sai na Usman ya ce inni shughiltu al-yawma abinda ya faru ya khalifa na shagalta ni da wasu harakoki falam an qalib ila ahli hatta samitu nidaa ko kan na gama na je gida na kinsa na yi wanka na zo na ji kiran sallah ina jin kiran sallah falam azid ala an tawadda'at ina jin kiran sallah shi kenan ba abinda na yi ne alwala na zo masallaci ba ganganci ne ba qala umaru wal wudu'a aidan ha alwala ma kai ne fi da biyu kenan ko والوضوء أيضا أي وتوضعت وضوءا ها الولا ما كيف كيف وكذا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الحالق وكافت ومن ذا الله ينا أمر ينا أمرين أيوانك wannan hadisi me yake nuna yana nuna wajabcin wanka ko rashin wajabci eh a'a wajabci da abin da ya faru sai na Usman ya shigo sai na Umar na kutuba ce kai ya Usman yanzu zuwa lokaci kenan ce ai halifa abin da ya faru wata harka ce na je na je kamfani ko na je gareji ko na je kasuwa ko ina noma ko kan na ankara da jigira na kin zabe na jikiran sallah ina jin kiran sallah ba abin da na sai ne alwala zo masallaci ce ha har ma alwala kai ko ka san manzo Allah yana umurta da ai wanka wanka juma'a wannan hadisin kissa Umar da Sayyidina Usmana yana nuna wajabci ne ko ko rashin wajabci bangare da magana wa bangare da aikin Usman fa da wajibi ne Sayyidina Usman zai bani ba zai da haka bane to yanzu shi ne sai da sai da hadisan da suka gabata dilalatuhum ala al-wujud da kala ruwahan hadisan da suka gabata karfin su na cewa wajibi ne ya fara rauni ya fara fita maka mun gane ko da haka ake ma duk malamai da suke gani abubuwa da suke karanta ake kenan da ni dama ana samu a karanta ne suke a samu dama ana karanta hadisin kuwa da abubuwa da za ka tafiya ke hadisai guda hudu ya kawo da shi nuna wajen sai kawo hadisi da shi sai dangane da abin da Umar ya faɗa yake ka san ko manzon Allah yana sa'annan sai da sai na har kisan Umar baya nuna cewa wajibi ne da a ce Umar ya tabbatar da wajibi ne zai kyale Usman sai ka koma ka je kai ka dawo ba haka bane wannan hadisi yana nuna cewa karfin wa'ancan hadisai da suke da shi karfin da suke da shi na wajabta wanka ranar juma'a rauni ya shiga makarfi mana an fara girgiza karfin ba shi da karfi ɗari bisa ɗari rauni ya shiga ciki karfin ba wai hadisin ba ba dilalan hadisin rauni ya shiga ciki ba a samu karfin da yake da shi ɗari bisa ɗari lokacin da muka karanta su guda hudu ɗari bisa ɗari to sai wannan kissa ta zo sai na Usman da ya san wajibi ne da ya tabbatar da wajibi ne zai ba zai kin wankan ba da sai na Umar ya ce masa da sai na Umar ya tabbatar da wajibi ne da sai ce ka je ka yi wanka ka dawo to an samu cewa karfin wajen tun ya rabu Mm-hmm. Hmm. Hmm. wankan juma'a yaushe ake yi da'a yaushe ake yi Min za a je ina ah. sai za a je masallaci shi sai na usman ya bai faɗi haka ba da yake walwudu a aizan الولامة ها الولامة كيف كيف وان كبا لشيء سيار خليفة غيرا وان كذا زكى كم قوة اسمه تريك تقدر تيار وان كا أما وان كذا وان كذا كيف وان كذا ما تقدر تيار وان كا متفين قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال فالحديث والأوزيت ولمسلم يا سيدي يوزيك أو سنيش بينما عمر ابن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر عمر نا خطبة في عثمان يشيكو عرض به سيما حبيتي ويما جرواي كما وقع سيما كما حبيتي ba za ka fito fili ka ce wani da muna kai kaza za ka ce menene yasa mutane suke yin kaza da kaza da kaza ne me yasa ana karatu mutane suna hira wanda ya hira ya san ya san shi amma ka ba cewa ne ba ko to shi kenan sai sai fa arzara bi Umar sai Umar yayi ma Usman habaici bai kira sunan sa ba anan fa qala sai ma balu rijalin yata'akhiruna ba'da nida'i yadda ya tsane wa su mutane suke jinkiri bayan an yi kiran sallah ma'ana in an ta izanu biya lissalati min yawmil juma'a mana ana yin kiran sallah sai kamar komai to bai zo ba sai da ma aka fara kutuba an yi wata kila an yi kafa an kusa kai yace me yake ka mutane su yi haka fa qala usman sai usman yace ya amiral mu'minina mana usman yace afakai mana afakai yace ya na san da ni kake ya amiral mu'minina na sani ka sani na san da ni kake ka san na san da ni kake ma fitu hina sami'tu nida'a an tawazzaqtu yace da na ji kiran sallah ba abin da yi ne alwala kadai thumma aqbaltu sa'annan na gaba na kawo hanya zuwa masallaci fa qala umar sai umar ce wal wudu'a aidan ha alwala ma kawai kai baka yi wanka ba kamar ka na usman alam tasma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza jaa ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil in ɗayan ku zai zo juma'a masallaci ya yi wanka abubuwan da ka zo cikin hadisi za mu ga zantuttukan malamai dangane da wankan juma'a wajibi ne ko kuwa a'a ba wajibi ba ne waqtalafal ulama fi ghusl al-jumu'ah malamai sun ƙari juna ilimi dangane da wankan juma'a fahuci ya wujubuhu an fa'isatin min as-salaf akawu an ba an ba sahaba yace an samu wa'ansu malamai da suka ce wajibi ne su ma sun ka samu magana ne daga sahabbai wa in sahabbai suka ce wakil kuma a wajibi ne saba sai ka ce da Umar suke kenan ko masu wajibtawa wa bihi qala ahlu zahir ibn hazm az-zahiri wajibi ne wankan juma'a ma sharadi ne in ba kai ba ma baka da juma'a wa akabar al-munzir an malik ibn al-munzir ya rawa ya hikayato wannan magana daga malik malik zahir yana da riwaya guda biyu a رواية رواية riwaya المنذر al-munzir مالك ما يأتي واجبيني وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك الإمام الخطابي يا رويت يا هكاية سوى الحسن البصري الإمام مالك سوما سنت في وكان وكالجمعة واجبيني وزعب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب سنة مستحبة بواجب البند قال القاضي القاضي إيابيتي وهو معروف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه إيكي ولا ما قنا تكركي كده في عبندة في الحرى وجدت مو مالك لأن ما جرانسا واحتج من أوجبه لزوائر هذه الأحاديث يزو عن زي واسمع لما يسوتي واجبيني واسمع لما يسوتي بواجبي بني وكده كتي واجبي حقا راكا فلاك كوي وكنا لهدوجين لا تهدوجين wanda yake ba wajibi bane haka kawai zai faɗa ga shi manzo Allah yake ku wanka yace ba wajibi bane to shi ma zai kawo hujjojin sa sai an auna hujjojin sa'annan ake samun tarji ana samun tarji ne bayan an auna hujjojin indin sun tabbata dama an wata hujja ta tabbata wata bata tabbata ba wacce ta tabbata da ita za a yi aiki wacce bata tabbata ba ba la ibrata laha to yanzu kowa zai kawo hujjojin sa واحتج الجمهور wa'anda suka ce wajibi ne wannan hadisi da makaranta su ne hadisan su ko jumhur da suka ce ba wajibi bane wa sajjal jumhur bi ahadith sahiha min ahadith ar-rajul alladhi dakhala wa umar yaktubu wa qad taraka al-ghusla wa qad zakarahu muslim hadisan mu da muke nuna cewa wanka juma'a ba wajibi bane hadisin mutumin da ya shigo sayyidina usman kenan da ya shigo sayyidina umar na kutuba da a ce wankan juma'a wajibi ne sayyidina usman ba zai bari ba sayyidina sa'an nan sayyidina umar ba zai kyale shi ba sa'an nan kuma wannan lokacin da sayyidina Usman zai yi wanka ba sayyidina Umar bai ce masa yake wanka ba sahabbai duk suna zaune a masallaci kuma su ne masu fada a ji ba wanda yake a Usman shi ka je ka wanka a Usman shi ka ka wanka duk kai su kuma sun ji Usman ya ce ma zittu an tawar ba sun da mai sai a alwala kadai ina kai ne kare sayyidina Usman ka ce yayi wanka yace ma zittu ba abinda da zai ban ƙara kan alwala ba da ya wanka sai su sai dai wanka na zuwa ruwa na yana na kama hanya mun gane ko suka ce wannan hadisi yana cikin dalilan da muke kafa hujja cewa wanka juma'a ba wajibi bane saboda sai na Usman bai yi ba sannan sai na Umar bai tilasta mishi ba sahabbai tun na zaune kamar kusan sun yi ijma'i kenan kan cewa ba wajibi bane dan sahabbai ba za su taba ganin sai na Umar ya bar wajibi su yi shuru ba har abada ba za su yi da ba mun gane ko وهذا الرجل هو عثمان ابن عفان جاء مبينا مبينا في رواية أخرى تستكي أكي حجة ما وجه الدلالة في هذا الحديث ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقل عثمان يأتيه والكابر sai na umar ya tabbatar da shi kan haka duk sahabbai kuma na zaune su ne kuma masu faɗa a wannan lokacin ba wanda suke tsoro duk wanda ya saba ma wajibi za su tashi masa suka ce duk suka shiru wannan yake min akbar adilla ala anna ghusl al-jum'a wajibi hujjar ta samu gida kuma za ta samu ba walau kana wajiban lama tarakahu wala alzamuhu da a ce wajibi ne suka ce da sai na Usman bai da bai bar wankan ba kuma da sun ci da sa masa dijjar da za je ka je kai wankan tukun ka dawo wa min ha qawluhu sallallahu alaihi wasallam suka ce hadisi na ju da ke nuna cewa wankan juma'a ba wajibi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi sahihi man tawadda'a fadiha wa ni'mat wa man istafala fal ghuslu afdal manzo Allah ya ce wanda ya ranar juma'a من توضأ فبها ونعمت ما معنى فبها ونعمت ما دل النعمة فعل فعل ماض دال على المدح أو الذم النعمة وبئس بئس فعل ماض دال على الذم والنعمة فعل ماض دال على المدح من زعل شيء أحوصى من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل wanda ya alwala ranar juma'a ma dalla da abin da ya yi amma wanda ya wanka wanka ya fi wannan hadisi yana nuna me ha ba wa rashin wajabci hadisi na biyu kenan حديث حسن في السنن المشهورة وفيه دليل على أنه ليس بواجبه ومنها قوله صلى الله عليه وسلم yake hadisin kuma manzo Allah ka dace la wastasaltum yawmal jumu'a mutane ne suke hawali kauyukan gaban Madina gabashin Madina sama su gabashin Madina to sai su tashi daga nan su a baya ga mai kauri ba ba ba shi da ba ne a isa kuma suna tafiya kafin su zo masallaci su yi gumi ana jin karni sai manzo Allah ce la wastasaltum yawmal jumu'a sai tsaya sai aka ce la budda min taqdir la wastasaltum yawmal jumu'a da hausa mai za a faɗa ina ma da a ce kuna wanka ranar juma'a ko ina ma da za ku yi wanka ranar juma'a to akwai cikin magana da na me da ya fi da ya fi wannan dalilin nasi ne akan wajen ko ko rashin wajen rashin wajen وهذا اللفظ يستطيع أنه ليس بواجب لأن تكبيره لكان أفضل وأكمل ونوع هذا من العبادات وأجاب أن الحديث الواردة في الأمر به وإذا كنت واجبي سكادة لنفسه وإذا كنت واجبي سكادة لنفسه تقوى أمزيه وإذا كنت واجبي سكادة لنفسه ويا يا ذاكو إذا حديثا دا أكتير لنليري سيكون سكينون وجبت aiki ne da ake yi kafin ka tabbatar da matsala ba ka zauna kofar gidan ku bada abin da ya dama ba yanzu za su taki mataki na biyu ga hadisan da ke nuna wajen ya za ku yi su kun ce eh ba wajibi ba ne kun kawo dalilan ku mun yarda to dalilan hadisan da ke nuna wajibi ne ya za a yi da su sai eh, suka ce annaha mahmulatun ala nadbi jam'an bainal ahadith sai su waɗannan hadisai da ke nuna wajen sai a dauke shi ne annabi ne ma'ana an so ne kuma shi ya fi ba yana nuna wajabci bane sai ba ku kuma ɗan kuka ce lalle sai kun ko hakuri ran naki kan hadisan da suka ce domin ma wannan hadisai da ke nuna ba wajen ya za ku da su to ana dole aka hakura ko mun gane yadda malamai suke tafiya kafin tabbatar da matsala a kan sun zuci ake ko kuwa a'a sai an duk ko ta ina an ga cewa sai an fitar da maganar manzon Allah an samu mata mafita sai an samu mata mafita ko to za mu ci gaba kuma insha Allah da wani hadisi babu wujubu musulmi juma'a ala kulli bani min ar-rijali wa bayan ma umiru bihi ce babu da ke nuna wajibi ne akan jan baliki yayin wanka ranar juma'a akan wa'inda ke cewa wajibi ne har yanzu akan batun su kenan za mu kawo kuma hadisan za a iya magana akai ko ko a'a ba wata magana sai wajen mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن صفوان بن سليمان عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من الله صلى الله عليه وسلم يسير الغسل يوم الجمعه واجب على كل مختلف وانك بشيء غسل الجمعه الغسل يوم الجمعه واجب على kulli muhtalimin al-ghusl mutadaya yawmal jumu'ati biyu wajibun uku ala kulli muhtalimin wanka ranar juma'a wajibi ne akan ala ala kulli muhtalim ina mana muhtalim baliki baliki ko قال حدثني هارون ابن سعيد العيني وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت عن كربودة لنا عائشة الله يكرمك ذاتك كان الناس متنسم كفر ينتابون الجمعة من منازلهم من الأوالي متنسنا زوا الجمعة daga unguwanninsu a wayil madina gabashin madina kenan fayatuna fil aba'i wa tusibuhum al qubar suna zuwa a cikin abaya ai kun ga rigan da suke sa abaya ne akwai abaya da ake sa lokacin zafi akwai ta lokacin sanyi to ta haka mai kauri mai mai nauyi yake sa ba shi da kudin da zai shara sharar da tsada to sai a sa mai nauyi din sai a fito daga nesa ana tafiya a baya ai haka take rufe da jikin mutum ko ga kura ga gumi a baya mace kila ta yi sati biyu ba a wanke ta ba jiki a ku shiga cikin raguna ne ya ku gara kuma ya ka shiga kaza kaza da kuma an dauko zafi ana tafiya kafin a zo masallaci sai sai me wari karni hamami gumi ba gumi mutum ko wani shi da hulun zubaru fasa hulun zumin humari fa'asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insanun minhu تورك إيش يزوج من ذا الله صلى الله عليه وسلم وهو عندي أنا أسكت من ذا الله وجينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يدعيش يجي قيد يجي قرني باشي قوقوي قواري يقول لو أنكم تطحركم ليومكم هذا إنا ماذا كنا ورقا لا ننتوما لو أنكم تطحركم ليومكم هذا إلى جواب لو لكان أحسن أفضل كوكو أكوى من ذا يقدر إنا ما دا كنا وانكا دران الجمعة من ذا أكي سيسي دا يتوى سبا قول يا تشر دا في داكي واكو وانا الكريم انتنا نولا وجبتي كوريش وجبتي قال واحد وحدثنا محمد بن رمح قال من أخبرنا الملك أن يحيى سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت kana nasu ahali amali na na aiki mutane sun kasance labor ne manoma ne ma'ainda ko ne ma aikatau ne masu aiki ne walam yakul lahum kufatun ba su da yaran da za su dauke musu nauyin aiki su su je juma'a ba su da yara kadimai da za su yi musu aiki ya sa shi zaki wajen aikin ya je ya dako ya je bata bata ya je ya ce kaba kaba ko janguza janguza ya je ya dako ya je ya noma sa'an nan kuma lokacin juma sai ya dauki rigarsa ya kama hanya ya kama hanya to shi yasa za a hadu da gumi wanda zai haifar da karni fa kanu yakunu lahum tafalun at-tafal shine rashin ado da toyi fa qila lahum sai aka ce da su law istasaltum yawm al juma'a. ina ma ga za ku yi wanka ranar juma'a ina ma da za ku yi wanka ranar juma'a wannan kalma tana nuna cewa wajibi ne ko a'a ga ya fi akan haka wankan juma'a wacce magana ce ta firin jayi masu wajabta kuka masu cewa a ba wasu ba za ka faɗa don son zuciya ba ne a'a wacce hujja ta firin jaya a wajenka saboda ne a yawan hadisai da rai yawan hadisai ba sa nuna saboda an samu hadisan da ke nuna cewa ba wajibi ba hadisan da ke nuna wajibi kuma ya za ku da su ya ce karfin su na wajabtawa ya samu rauni shi ke nan magana ta tsaro an gane hanyar malamai da ke ko babu sai ne wasu yawan yawon juma'a babin da ke bayanin sai su turare da yin asawaci ranar juma'a sai na usman ya ce shuhi ko shi ne ma da ya ce fini al'aitu zaru ila wulatul umur wa ghayrihi ya ce shuhi ya ce hadisi na nuna cewa da ya kamata ya halatta in liman shugaba ko hakimi ya kai kuskure ba da sai ka hanzarin ka sai na usman ya ga hanzarin ka kudi ka hanzari ba وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء يجي wannan hadisin na nuna cewa ya halaka mutum ya je aiki ranar juma'a ya je ofis ya je gareji ya je wurin menene ya je noma ya je duk inda za shi kafin a yi kiran sallah daga zaran a yi kiran sallah aka ce fas'au ila zikrillah ai da mahallin shahid min alhadith yughilku sai na da kansa yace ranar juma'a ya je aiki ya je gareji ya je noma ya je gona ya je kamfani ya je kasuwa ya je ofis ya je aiki ba haka bane shi ke nan ya halatta musulmi ya aiki tun da safe har zuwa kiran sallah ranar juma'a ko da halatta ba ya halatta musulunci aiki musulmi aiki wa kulli amalu wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu abinda ake so musulmi ya aiki duk inda yake ya haɗi ya dunkule ya zama tsintsiya madaurin ki daya sa'an ya aiki ya ɗaukaka darajar addinin musulunci ba domin wani da ke shugaba ba za ku naɗe karkashin sa ne ku mara su baya sa'annan a fito da daukakan addinin musulunci a ce wannan najeriya ta galabaita ta sha wahala ta kaza kaza ga dama ta zo yanzu da arna da kowa zan ga cewa shi addinin musulunci addini ne na alkhairi shi ga masu sama kusa kusa kusa kusa a shi wa'anda suka bata mana suna musulunci sun yaudare mu ne sun cuce mu ne a dai an uwa mu ne na zama kasa daya ga shi ne sun jagoranci sun dunkule sun dunkule karkashin tuta daya gashi nan duk kowanne ne ya samu aiki gashi nan Najeriya ta samu alƙibla gashi nan Najeriya ta yi kaza Najeriya ta yi kaza dan Allah baka taimaka a dawo sunan musulunci ba ina maka da wanda yake zaune ka kuke ba shi za ka yi wa ba a'a matsayi makamin abin da zai yake kamantawa shi za ka yi ne yana kamanta kafirci arninci da kuma musulunci yana kamanta musulunci yana kamanta adalci ne ko zalunci adalci yana kamanta daukaka ne ko kasuwanci ka daukaka ya eh, zai gyara tafin arziki to sai a dunkule tsintsiya matsaurin ki daya sai a mara duk wanda aka zai kauce a ce a ji tsoron Allah wannan dama ki samu daukaka ne ma addinin musulunci ba ruwanka da wani ba ruwanka da wani ba ruwanka da wani ba sai ɗayan mu daukaka za mu samu saboda har arna kansu za su ji daɗi don najeriya ta samu alkibila shi ke nan sai ga allah kai ma ya maka albarka bai haka kuna tafiya da wanda kuke tafiya an fara tafiya tun farko suna da hukuri eh za ku yi karba amma a tsakaninka da Allah cikin zuciyarka har Allah ya ga cewa ka fi da kaza kan kaza ta tuhumci imanin wallahi ba ma kai sallah ya Allah wa rake sarki ka sani ka shi da zuciya ta imani na son mumini na son kaza kaza da kowa amma wannan madaukaka shi muna tafiya akwai ɗan maslahoshi da muke yi ko ba alharbu kullu alharbu kullu ba haka ne kana fitowa sai yanzu ya soke ka kana fitowa sai ya janye ka kana fitowa sai aka ci haka ne a lokacin da zaka je ka dauka ka saka din banda Allah ya ke kallon ka Allah kaɗai ke kallon ka kuma shi ne zai masa kai ba ga mana ta kare ba ka ci kasuwa nawa kenan biyu ka karbi kudin ka kasa a jihu ka ce ai mun gama aikin shekara ta gama yanzu kuma zan je tsakani na da Allah halo halo shi kenan da kaji kuma fa bismillah ba sunan wa ka saka magana ta kare

duk wahalhalun da aka shiga a cikin duniyar nan wallahi tallahi saboda ana karatu ana ilimi ba da sunan Allah ba duk tarihi sun tabbatar da Columbus ya shiga America ya tarar da musulunci kuma ba ya je abin da ya kai ya je farauta ya je neman zinariya ne wanda ke kai shi sannan yanzu a lokacin kowane America kan jage suke hawa basu ba ina mota ina jirgin sama shekaru ɗari biyar baya babu su ba haka ba ne da a lokacin shekaru ɗari biyar ko kano ta ce kana cikin tarihi ko ba cikin tarihi to amma musulman da suka wajen sai aka yi sakaci ku dun ku haɗe karkashin kujera ɗaya sun tsaya matsaurin ki ɗaya ku fito kuna aiki da duk waɗannan abubuwa ko kullum da Allah ba Amerika tana cikin ki nan duk da akan musulunci za ta da musulunci ya samu ɗaukaka to sai aka samu aka samu ba su damu ba ko abin da ke gaban su ya dame shi ni nake son mulki kai nake son mulki wani kaza wani kaza wani ya ɓata ma wani wani ya kaza kaza kaza kaza أنا استمع لك وهجاج يقول لي تصباح في اللي بينا صباح لكن مجد نظر في لك ذاك بعد ذلك سيد يزوي صاحب يا ماذي يتي هجاج ذاك ترى رانا كذا كائن كذا كائن كذا هجاج باشي نعم بينا ذيك يتي غاية حتى رب تيدي يتأكرمك الزوغ في نفسه أنا سأيبا إلا أبي فني سيدا أشياء مسلمي أكرمك الزوغ في نفسه كاشي نرانا كذا كائن كذا كائن كذا كائن كذا yace an yi haka na tuna sai da ya gama yace to abin da nake so na hannunka mu hada ta da addinin Allah an ta da duk abin da yau. duk ya yi da ya kuskure ana sun yauka masa Allah sai Allah ya ba haka bane saboda ana sun manzo Allah ya mata addu'a da ne albarka ya roki Allah shi ma Allah zai karba ce duk cin mutunci ba abin da kai ba yanzu da ma ta samu abin da nake nema gare ka mu hada karfi mu ɗaukaka addinin Allah yayi maka dan Allah wa zai masa haka yace a abin da yake sai manta tsara kai yace ni zan manta da kaina da duk abin da aka yi abin da nake so addinin Allah ya kauka addinin Allah ya dauka da wuka da addinin Allah ya dauka ana ya kaskanta ne bai san dauka ba hajjar ya dauka ko bai san dauka ba ya mutum da ya ya ya da kanta duk wa'in abuwa ya zo a kai makamin addini inna fi zalika al-aya قال وحدثنا عمرو بن فوال العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليمي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد بن الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة على كل مختلف وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه يتي وانكران الجمعة وانكران الجمعة على كل مختلف على ما واجب نعبد الدك بلغجي وتواق ويمس من الطيب بيقى فواكي ما شابة راهي دلالة الاقتران ما معنى دلالة الاقتران أم لو عفتوا عن الجمعة الناريسي من نبيل وانك بزر أزواك تمي قراري وانك على كل مهتلم لذلك وانك واجبين أكن دبلا غزين والواء الواء الحسر وسواك السواك مني جيك ما يلموني كنا واجبي ويمص من أسنيري كما يلموني تشيك سمك انت في وانك واجبين انت في دين الواجب مواجبين شافت رأي مواجبين shi ne jinaratul iftira ko amma duk zarafin ka za ka ce wanka wajibi ne za ka ce tsawaki ma wajibi ne za ka ce turare wajibi ne ya mai yasa ka ban baka raba nan kuma sun cikin siyaki ha in kace ta rayu in muna ana maganar ilimi yanzu al'ilmu matakan ilimi guda nawa guda biyu ko yakini ko shakka yakini matakansa guda nawa ne uku ilimi jahilci taklidanci mun gane ku ilimi shine an idraku nisbatin majzumin biha waqiya alaiha daliluha shine ilimi taklidanci idraku nisbatin majzumin biha waqiya lakin la amliku alaiha daliluha هناك فرق بين لا أملك عليها دليل وبين لا دليل عليها لا دليل عليها نفي للدليل لا أملك عليها دليل أنك تمشي أنك لا تملك الدليل ولا يملك ذلك أن يكون هناك دليل أليس كذلك؟ هذا هو التقليد والجهل إدراك نسبة مجنون بها لكنها غلط غير واقعية هذه النسبة النسب المجزوم بها والنسبة غير مجزوم بها إما أن يكون أن تكون شكا أو ظنا أو وهما الشك هو من الشكاية شاكي الصلاة أي ضام الصلاة من الشكاية أي واحد الطرفين بحيث لا يترجه طرف على طرف والظن هو الطرف الراجح والوهم هو الطرف المرجوح زي كتير تايو wanda magana ta ka nisba majzumin biha ne ko nisba gairu majzumin biha gairu majzumin biha ma ta kuna shakka ko zama shakka ko zato ko wa'adi illa zanna la yughni مدري ودلالة ko ورغم usulul fiqh ko وما ana kuna magana kuna da magana ko kaka ba za ka iya ba wankan juma'a karfi ba an hada ta da asawaki da menene ko kai kuma baka sai asawaki da din nan wajibi ba mun ga amma sai an karanta usulul fiqh sai wankan juma'a wajibi kan dan balagai kuma kai kalman da ce muhtalif wala muhtalif sai baliki sai wanda ya mafarki ranar juma'a na haka bari wanda suka ce ba wajiban a duk in aka yi wani wanka na juma'a wajibi ne suka ce wannan hadisi na nuna ce sunna ce ranar juma'a ka sadu da matar karin kai wankan janaba ba abinda ba su faɗa ba tsallakewa eh. ba kai ko eh. a yanzu kana son ka jawabi in kana ana jariya kana da dalilai yana da dalilai duk yadda za ka yi ka ba dalilan ka ta wuri da ka ta kai yadda kake so da wanda kake shi za ka yi to me yayi usulul juma'a to wajibun ala kulli mustalimi ay mustalimi ko wanda mafarki mutum maka yi kuma zan ce masa wajibi ne wanka ba ne wanka to sai a tsaya za a yi kuma nan kuka ce abin da hadisi sun ke nunawa ai ana kwaɗai ma mutum ne ya sadu da matar ranar juma'a saboda wanka ya kama shi ya tashi ya wanka suka ce a ba mu yadda ba ya za a yi wannan ya faɗa wannan ya faɗa kan zai za a zo a auna dalilan ne والصوام في أخلاقي وينص من نفسه ما قدر عليه يبتيس تراريك ويشاف تاري بربدهم أبن يبتيس نفسه إلا أن بكار لم يذكر عبد الرحمن وقال في السبيل ولو يمسي بالمرأة ليس كودا أدرك تراريك تستطيع إنما هو لم يمسي بالمرأة ne ba في tsakanin wannan ɗaya da ka zafi turare ranar juma'a in ba samu turare ba saboda muhimmancin turare ko turare na kai ka ɗaukar shafa a kuma yadda turare ka suka shi biyu muzakkarun annas zahir muzakkar shi ne ba za ka ga kalar ba amma kana jin kai ne su daga nisa mu'annas kuma za ka kalar amma ba za ka ga wani ba za ka kai shi ba za a jin kalar ake gari ba in ya zama da kalar kadai ne ba kai shi ina ma ne zama turare ake ala hadathana hasan al-hulwani قال حدثنا روح روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابراهيم بن ميسره عن طاووس عن ابن عباس انه دخل قول النبي صلى الله عليه وسلم في القصر يوم الجمعه ابن عباس يوم يوم كان مكان الله دنگري ده الجمعه قال طاووس فقل لابن عباس فإن طاووس كلمه عبد الله بن عباس ما انا ما اعمال ويمس طيبا او دهنا يقول شاف قراري يقول شاف من يكشف إن كان عند أهله in يا da shi kana la alamu wallahi dan abaka ce ban san wannan amma wata kwa ace in ma ba ta tare قال وحدثنا ابو اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن بكر وحول سند قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن محلب كلاهما عن النجويه بهذا الاسناد قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابو قال حدثنا وحيد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتم الله صلى الله عليه وسلم حق لله على كل مسلم يتي حكي من الله أكرم دك المسلمين أن يغتسل في كل سبعة أيام بيوم كفانا بطل yau kai ba ko dai baka yi batun ba rana saboda zai shiga masallaci zai shiga wajen ma za ki kana da sallah ko addinin musulunci ba ka tafi ba ka tafi ba ka ba قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن سمي عن سمي مولى ابي بكر عن ابي سالم الصمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه وان يوم كان الجمعه وان كان جنبه اي مثل غسل الجنابة التشبيه في الصفة أو في الغسل التشبيه مقالة من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسل الجنابة أي مثل غسل الجنابة المثلية في الكيفية أو في الغسل mutum jaraba wajib ai sabai kowa ya hukunta wa jaraba ne ne akwai sabai aka malamai da sabai wajibi ne wakan jaraba da haka ne ya san Allah ce wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba ya ka ce kamar ne da ke kada ki cikin hukuncin ne ai ka wujudu hukuncin janaba ko ko a'a ka kai shi yake hukuncin janaba saboda me saboda dalilin da suka hana wajen mun gane ko التشبيه نعم ينا كلها وانك كيفية وانك جربة هو حكمك وانك جربة لك في كيفية وانك جربة سبودا وانك جماعة وانك جماعة جنبة وانك جماعة وانك جنبة دك كيفية ليك هو واو لبدا بني وانك مسلمتي بدا بني da wankan jalaba da wankan haila da wankan nifasi da wankan juma'a da mai kuma wankan idi wankan mai shiga musulunci mai duk wankan musulunci mai tafiya ruwa mai tsarki ka gama cikin kafin iyaye ko ba in kuma kana ne ba saboda malamai duk kare juna ilimi imam ahmad to malamai suka ce abin da ake ce ma wanka wankewa a cikin larabci ruwa ya wasu ba a zuba ruwa cikin abu imam malik a cikin larabci wanka ko wankewa in an zuba ruwa a cikin da sai aka ce da cikin dawa malikiya ba ga to karshe sai aka ce ba da inganci ne in aka kwada mutum bismillah ma sai ga dani wanka duk sa'an da ka je kai abu ba zai taba yiwuwa ka je wani da za ka yi abu tare da duniya ba duk sa'an da ka nufi ɗan ɗaki ko za ka je kai sarki ko za ka je kai alwala ko za ka je kai wanka don za ka unguwa ko kuma a wanka janaba ko haina ko ne kawai ko jura ko wanka bai ne da bai ne ba kiɗa wannan niyya ita ce ta maniya manufar abin da ya sa ka fuskanci wajen kana zuwa bismillah ka bude shawar ruwa ta sama ka gama shi ka jidda ruwa wanda jira da kai wa ya yi wankan haila yayi wankan libasi yayi wankan menene duk wani wanka da ka sani da musulunci yayi ka ce kamar tafsiri ana son wanka da za a yi tafsiri shi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam sai a yi sarki sai a wanke in da kasa da sai a wanke gaba da baya sai a yi sarki sa'annan sai a yi alwala kuma alwala da ake sanna a gama baki daya sa'annan ku a fara rabuwa farin dama su uku bari rabu su uku bayan su da kai a lokacin da kai irin wannan wanka da ake yanzu ba lalle bane lokacin da kake fara ruwa da kuma sai hannunka ya taba al'aurar ka dan kare ka wajen ba wajibi ba ba lalle bane ma ka taba wajen ba alaka da wajen sauran da kike kana gaba akan haka ka gama zaka alwala zaka sallah da alwala mun gane ku ko kai alwala kake sallah sai kai wanki ka raka sai ka gama kamar da kake sai ka tsaya ka wanki kafa kuka alwala ta ka wanka a lokacin hannun da bikin al'aurar ba wani abu bai zuwa wani alwala ba za a yi kuma za a yi ba in da ban lamari suka kare juna ilimi shi da kan kai kai sai ka gama komai da komai kai alwala ba sai kai wa bismillah kai wa tanjala ba yadda ake yi har ka baka kuma hannun ka bai taba bai taba al'aurar ka ba kana da alwala ko ba ka da alwala Naji. Eh. Eh. Babu. Da sabar ne. Eh. yace babu alwala ne kai da hujja kai ai baka yi alwala ba niyyar wanka kai baka yi niyyar karamin ba niyyar babban kai saboda haka niyyar babban da wadatar da niyyar karamin wai ba akwai alwala mai ne kake hujja ya ba yace akwai alwala ne yasa yace ai alwala da zaka zo gabobi guda na kawai wanka ta da ka gaba wa'annan tibba ki ɗaya da wa'annan gobe da wanda ba su wani kai wanke يا ولا ترعي صلاة ايه بنجمع يرد ربع في سكين على العلامة كي يوكل ما يوكل جسد ولا مكتب وعندما يوقعنا وزاكل قربات يعني الله wanda suka ce in kai wanka haka ya wani ya ɗauke alwalan su kenan wanda suka ce a'a sai ya yi alwala kuma su sake alwala alwala Allah saka muku da alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man yaqtala yawmal jumu'a guslan janaba duk wanda ya wanka ranar juma'a irin wankan janaba ba wajabcin wankan janaba ba ثم راح فأن يدف مصلاتي فكأنما قرب بدنا za a ba shi ladan wanda ya ya ya soke rakumi ya zuba ce baya kan tsaro da Allah dabbobin da ake ibada da su rakumi sa rago sai ne sai ka dan akuya sai ka da sai kwai sai menene wanda ya je lokaci na farko za a ba shi ladan wanda ya haɗa yanzu rakumi da lokaci na farko kuma ya kaskashi uku wanda ya je farkon lokaci na farko a ce awa ɗaya a ce karfe goma sha biyu za a tafi daga karfe goma sha biyu zuwa karfe ɗaya awa kai kenan فسي على الساعه الاولى جنا وني هذا الشاب يستهين يدو وني هذا الشاب يلقى لا هذا الشاب سبوك كما ذا باس بدنا يا داعي على سبر قلت لا ما دائما ما لا باس بدنا فكأنما قرب بدنا ما لما يسكت يقول لي فرق اسم sai a bashi badana su ko fara wanda ya zo sha biyu da kusa ko da rabi din nan za a ga an saka ko tawai ko a kuma ne amma bai bai kai rashin wancan ba wanda ya zo sha biyu karfe ɗaya saura kwata duk ma asali ula ne shi ma za a bashi rakumi amma bai karfin wanda ya kai wanda ya zo sha biyu من ذلك وقت قال لك من راه بساعة الأولى فكان ربك ربنا من راه بساعة الثانية فكان ربك ربك مثل أكرنا من راه بساعة الثالثة من راه بساعة الرابعة هار ملائكة سورة الأولى ثم ثلاثة الكوبة ولا يقول لك أن النبي سيجي لا نصلي الجمعة أما ولا قال لا يا قدس me sai ne mai tausaya musu ba ne masu kawai sai kutuba kana jin kutuba za ta yi tsawo sai ka sauran gida har dan cikin da ko cikin da ne sai ka sai an fara hausa an larabci an fara hausa an kuma gama yadda kana min sallama an gama an fara sallah ka samu ladan kutuba da kai ka samu ladan sallah amma man man sa'atul ula wa masala ta ka yi shi ba kai ne baka samu alheri ba amma babu wallahi tun daga sai na Usman ya zo ana hurba don nan kuma na ko duk duk san mako zan ka dadi kuma sai ka tare da shi aljanna ba dai ka ga zuwa baka annama qarraba badana ومرأة الساعة الثانية والذي ذكر في آية باية لوكا نبي فكأنما قرب بقرة والذي نبي ذا أبا جلالا والذي أحد يرسل shima wani farko lokaci na biyu da ba shi ba bujini mai karfi wani zo bayan shi da fata ko da rabi za ba shi sa za ba shi amma wanda dai na uku sunan sa amma ko wa man raha fi sa'ati salisa wanda yake lokaci na uku faka annama karraba kamshan akarna kace ya gabatar da hadayar rabo ne kan mai karfi ko kuma ka suka shi na farkon lokacin da wanda yazo bayan kan ki goma sha biyar shi ma rabo akarna za a baki amma bai karfin wannan ba wanda yazo bayan kwa da ne ko kuma ai tawaba ka shi ma za a baki kabila akarna amma ba kaman da duba ai kuma ai na farko duba ne ko

ومن راح الساعة الخامسة فقع عن ما قرب ضيقة واللي هو سنة أولا في المكة في المجية كاسي واللي جبا تبدأ طيب وي كما فيما قلت له ترك ما بجنا له واللي جبا يقوي واللي جبا يجب يجب يقوم الجرد فيما طيب طيب دف درجة واللي يجب أن يكون وليس طيب هذا هو الكاسي أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك أقول لك lokaci biyar ke a wani lokaci dole muka kimanta wannan hadisi da ya zo cikin sunan nasa'i manzo Allah ce sa'atun nahari isna sa'at la sa'a aw rana aw huwa sabila ملاحظ الساعة الأولى ألوك تنكر في بلغة الجماعة الأولى ثم ساعة الثانية ثم ساعة الثالثة ساعة نفسي ميزة saboda lokacin zawali ke aiki ba wuri ke aiki zawali ke aiki ko da shi ko wuri ne ko a lokacin yanzu ba muna karfe biyar kora goma to sai ka koma da shi nasu yanzu goma kora goma karfe goma sha biyu magarba ta shiga a yi magarba karfe kada ne ke sha ta shiga to haka za a wayi gari sha biyu daidai karfe ɗaya shi ne sa'atul ula karfe biyu sa'atul sani mun gane ko to lokacin da aka yi sa'atul ula asaniya asaniya arabi'a to ana kai wannan lokacin fa idza kharaja al-imam liman na zuwa yana hawa minari hazaratul mala'ikatu yastamihuna al-kitab mala'iku sun su halarci lokacin an daina rubuta sunan wane ya zo karfe kaza za a ba shi balance kaza shi ma sun mai da littafin sun zauna suna jin kutuba to duk wanda za su zo wannan lokacin ba wannan lokacin na matsalar ta wuce za ka mula da mutum da suka yi da lanar sallah amma wanda ya gabatar da kaza wanda ya gabatar da kaza ba za su samu ba mala'ikun karda sun mutu lokacin sun halarci suna jin kutubar da ake ina da mala'iku na jin kutubar da sai ka sanna kake ko ya sani wannan zikra ko babu sai kirsa yau mai juma'a fil khutba babin da yazo na ranar juma'a ina kun ana khutba duk ake ana shauraro ba su rutu ba hayaniya ba wa to da kaji an ce mala'iku ma sun tsik aiki suke da rubuta lada amma da aka fara kula sai suka nasu suna ji suka yi gaba rusu da kaza da kaza eh karfe nawa ake sanda a masallacin garin karfe daya karfe nawa lokacin kuma ake shiga eh karfe na sallar juma'a lokacin juma'a ce الأولى أن في لفرق اللوكة في الجمعة في الجوية. في لما لم يستفيد. wannan lokaci ne waje baka ji sai kuma a fas au ko a a sai in aiki rasul wani lokaci ne yake waje ba a kan ka daga kuma ka je masallaci juma'a dan da shigar lokaci ko in aiki rasul eh an kira sallah eh? in ya zama in an kira sallah daga inda kake kafin ka so an gama khutba ko ba za ka samu sallah ba shi ne ke wajibi akan sa duka sun ai kira sallah duka sun ai kira mun gane ko eh eh a'a lokaci ne a cikin zamani sa'a ana kiran sa'a a ranar tashin alkiyama a ce rini a ce zamani a ce lokaci a ce awa daya to shi sa riwaya na sa'i da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sa'atun nahari isnata ashrata sa'a yace awoyin da ke cikin gini daya awa goma sha biyu ne to in aka auna awoyin da ke cikin gini awa goma sha biyu ba da kuma na kenan sadi ko sun hada su zama awa ashirin da kuke yasa wani lokaci za a yi fassara wannan hadisi da awa daya wani lokaci kuma za a yi fassara shi ah, lokaci ne farkon lokaci da lokacin da zo bayan shi da lokacin da ya zuba bayan da lokacin da ya zuba bayan har liman ya zo ya hau kan min bai dan an ce in ranar juma'a akwai a ah, akwai wani lokaci dan kankanin lokaci in mutum ya dace yana roƙon Allah Allah zai karba wani lokaci ne ake ba a sani ba sai ba tun daga safe sai ka kama kana har rana ta fara wani tafi a lokacin da liman zai hau kan mimbari har a kira da sallah shine wannan za mu karanta shi insha ساعة برهة من الزمن وانت كان بعد الساعة بعد برهة من السنة ايه Thank you. inda ka zama ga shi gumi na da ban na yi bayani har da gumi na da gumi ba kuma sai ya ga aka fara ko aka ce yau ke ko a cikin ma'aikata kan da to in ka je karfin ta kalme su a cikin ba wanda ya farko kuma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaya kuma tare da subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaya biyar subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaya fi daya to shi ne ya hakka min da in ka fi daya da kuma in ya fara juda da ya kuma turawa da kamar ba ciki dan ya fike nan a lokacin ya juya ya shi sai wani kare kuma kuta da ya kuta mun ga shi ya dan da a sa'atul ula ana nace har kan lokacin da lokacin juma'a ce ba ko sa'atul ula ba wata sallah ba kira sallah ba sai mai yazo ba ya kira sallah da farko tsakanin kira sallah farko da zuwa liman miji nawa ne ba ala ne awa ne والنار سوف تأخذ الله ولا كل عجب لنا أول نور أخذ الصلاة الأولى الثالثة الثانية الثالثة الرابعة مرة خامسة خوف إذا لا تأونا نيو ليه دولة في دوما أجل بعد يتبارا ونشي يتطرق كل نور إذا ديك الزونا أنا سرسي أبدا يتعطي هذا كيلي وانبو يجي كلب يتطرق كل دوما كون شاك هنا زوني يلا سرسي يلا نتبري أنا أقول إسلام عليك الشيء مسلسي نريد أن نتبري كاتل أدوى بارك وطبع فلا ترى سوء القرآن فلا ذكري فلا تسليه فلا صلاة النبي قل لي تراجع shagala da ibada ka shagala da zikiri amma fa ba sai kada ka sai kai aiki ba ba in ba ka da abin da zaka ci ba ka da wanda zai da kana da matar ko kuma ka ka sai kai da kuka je kai aiki sa'an ka zo abin da aka ce kar ka zo da kuma kai wanka ka je kai tun da farko shi sai kai sana'a ka samu abin da zaka sa'an ka zo kai wanka sa'an hanya ka zo masallaci ba kai da zauna masallaci kun karfe sauran kun kana ta karatu kana sallah kana sanan ba ka da abin ka zo masallaci da an ga masallaci ba ka je gida zan ka kare ba ka da ina abin ba ka da abin zai ka yi sana'a ga sai na usman ya yi sana'a باب في الإنصات يوم الجمعة في الكوفة قال واحد أقرأ في رسول سعيد ومحمد بن روح بن المهاجر أنا بن روح أخبرنا الليث عن بقير عن ابن شهاب قال أخبر سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جعل رسول الله لخلفه إذا قلت لصاحبك عن الصدق يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته lokacin da limamin liman ke kutuba in kake musu isho da ke fara lahu ta fara abin da ba ta amfani mana kai ma tsayi ba ba ana son kai shuru ne to ne ba wani abin da ya ci ba ya zaka ne قال وحدثني عبد الملك بن سعيد بن الليث حدثني ابي الانزبي قال حدثني أبي بن خالد عن ابن شعب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن خالد وعن ابن الطيب أنه ما حدثه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله قال وحدثني محمد بن حزم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن خالد قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابي الاناث عن العارف عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك عن يوم الجمعه والامام يحكم فقد لغيت لغيت حتى ابو هريره hore da ke ba لغيت iya faɗin lagauta zai ce lagaita mun gane ko allahu wallahi ya halaka ce lagaita wa lagauta fi amal mun gane ko قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت بعض البسبعة التي فيها من الجمعة باب اللي دون لوكة كنك يتكرر على الجمعة هو أن أكفاء بضافة الأوحيبة في إيه قصير وذكر بعد من بعد أمة أي بعد بوحة من الزمن بعد أمة أي بعد بوحة من الزمن وغطاء هناني وذكر بعد أمة أي بعد ساعة بعد بوحة من الزمن بعض البسبعة التي فيها من الجمعة باب اللي دون جرحة من الزمن lokacin an karkari da ke kira da ranar juma'a da ke cike tsarin albarka da ke bari da ya dace da wannan lokacin yana roƙon Allah Allah zai karbi ibada Allah zai karbi roƙon ibada قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك وهو السند قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابي الدينار عن العارج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر يوم الجمعه يقول الله يا يوم الجمعه فقال طيب، فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه في مزال الله صلى الله عليه وسلم بنا يوصل على الجمعة في أقوى اللغه في اخر رواية بس لوكتي أنا في أكيد أنا تكتارا لنولا لوكتي لوكتي تكتارا لوكتي مزال الله يقول باوان جيداتي لغدا لوكتي لنا صلى وينا رسول الله وينا جسري ويسكي دماري وصلاة النبي وهلا أنا رسول الله ألا يبعث منك روحا ذلك قتيبة في روايته وأشعر بيده يقلبها sai da hannunsa yana nuna kankancin wannan lokacin sa'a yana cewa ɗan sa'a lokaci kankai قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان في الجمعه الساعه التي تفضل اقوى ولوكتي الا الجمعه لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا بعض المسلمين بالزيادات ينا خيرا صلى ينا ركن الله وانت الخير إلا أعطاه إياه وقال بيده يقدرها يزهدها إلى نور أذكر كل كثير حق دون سيدي قائم يصلي حال لا يوافقها مسلم قائم يصلي حالة كون الكفر المسلم قائم يصلي كفر مسلم قائم يصلي حالة كون قائم يصلي يسأل الله خيرا والمشركين اليوم ما تعيش ده أبدا أبدا يروح هو قاعد هو النبي لكن بعد ذلك كانوا الله عز وجل تبعي فرعي قائم يصلي خير خير هذا بالقيام يصلي نعم ta yi abin da ake ba ta yi tambayar da عارف النفس لا يوافقها مسلم يوافقها فئر ومفعول به مسلم قائل قائم يصلي قائم صفة لمسلم يلا يا ايه ya tinko yana tsaye yana zuba wannan musulmi yana tsaye yana sallah ba ka bane da ce qa'ima yusalli halata qawmi dukkan ne wannan sifa ce ta wannan musulmi za ka ce hali aibu li hali wasu ne ba aibu li hali wasu ne ba haka bane yana tsaye yana sallah dan sai iya tsaye yana sallah ko ko a'a annasu al-ghalib ne galibin mai sallah ana san yana tsaye ne amma in zo daga cikin sallah ma addu'a ka za ta karba in ma ka hidda sunna kana karatu al-qur'ani abinda ake sai shi yas'alullaha khairan yana roƙon Allah al-khair shar'i ne sai yana cikin sallah ko ko a'a ko zaune yake yana karatu al-qur'ani ko yana cikin ko yana tafari wannan addu'a za ta samu shi ba to saboda me الصفحات وقائم القلب لا يزال مصر وقائم القلب مسلمي ينا صحيح ينا ظلا بعد ما قال هذا عنده مسلم ينا ظلا ظلا ولا سجدا قائم من يصلي لا يترك الصلاه باقي لا وان يجمع صلي اذا صلى يصلي ما ينا بيننا استفاده من القران القران ولا نقول اذا ايش وجه ليس قبل ذلك ونرى الله الخير wannan kasance yana cin sallah abin da aka zama su yi yanzu sallah amma abin da lokacin ake so ka zage kana roƙon Allah wani abu da yana cin sallah ko bayan sallah wannan lokacin lalle ne zai kuma ko gida kake ko hanya za ka zama sallah eh? wannan lokacin da aka fada bayan Allah na roƙon Allah kana gida ne kana shiri

قال حدثنا ابن المصنف قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثني حميد بن مسعد الباهلي قال حدثنا بكر يعني ابن المفضل ابن المفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام بن قال حدثنا ربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيه خيرا إلا أعطاه إياه وأن المسجد الدعاء الباب مفتوح لا يتخير بالصلاة غير كذلك لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا بداية هني أي شيء الله قال وهي ساعة خفيفة اللغة كثير أمكن كان اللغة قال حدثنا ابو محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه ابن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ولي قراءه خفيفه قال حدثني ابو الطاهر وعلي بن قسام قال اخبرنا ابن وهب عن مخرمه بن بقيس وحول السند قال وحدثنا هارون بن سعيد الغيبي وعمر بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا مخرمه عن ابيه عن ابي برده بن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شان صلاه الجمعه ita kokari mai shirka yana ba da ruwaya da manzo Allah na bar labari daga manzo Allah wallahi da lokacin da kake juma'a lokacin albarka ana kudu na'am kace سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا هاشم من الله يعبد هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاه. لك القدر sai aka ce wanda ya tashi bane tun farkon shekara har zuwa karshen shekara ya lafi da zai tsada ko sai a abu hurairah ya yi tsawo watan azumi aka cikin watan azumi ya ka shi ke nan wanda tun daga farkon azumi har zuwa karfi duk wanda ya yana ibada ko da ya dace da zai kokaro kace a a magana mafi sai don ki da daga sahabi wal ikri eh ne kuwa ba da bai ya kuwa ko sai ya tabbata lokaci mafi karfin abin nan ba da wani shi haka lokacin juma'a aka ce tun daga farkon rana har zuwa farkon rana aka ke tun daga kaza zuwa kaza aka ce zuwa kaza zuwa kaza to sai sai manzon Allah ya ji manzon Allah na faɗa cewa hiya ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وكان لغة في بحسب منبري أي كان الصلاة أتاك على الخطبة هل حكي ضد الصلاة وحكى هو من وقت في أرض وقت في يوم الجمعة. شنو هنا آه وكم كنا أبدا كارثي waya hana cewa da kullu ba hana cewa mu inda ta ta hakka zuwa amma ba hana cewa da mun ga ko in dai in za ka yi ta harri wannan lokacin lokacin da yake sai da aika ne wannan lokacin da mai zuwa kuma ya wuce amma za ka yi za ka yi Allah tunda ta ta har yamma za ka yi insha Allah babu fadli yawmal juma'a babu da yawmal bayan qallan ala juma'a قال وحدثني حرم بن تقول يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن الاعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة يجب أن الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ذكر رانا درانا تقول درانا تقويل رانا الجمعة نظر لي فيه أولئك آدم أتكي أكهر النبي آدم وفيه أدخل الجنة فيه أولئك آدم أقول شرفي كما شرفي وفيه أدخل الجنة أقول شرفي كما شرفي وفيه أخرج منها أرجو ما عرفت به أسماء الجنة ولدرجة تجبت وأسماء الجنة ها؟ ها؟ أقول لك تشكي الجنة الجنة ومتى متى نقول الجنة لا يفعل بلاتس yana nuna falalar ranar juma'a ne yana ce a cikin ranar aka haifi an ɗane shi annabi adam ranar aka tashi aljanna ba daraja bai ɗaukaka a ranar kuma aka fitar da shi cikin aljanna aka fitar da shi cikin aljanna farin ciki ne murna ne eh eh saboda me fito da mutum aljanna a fito da mutum cikin aljanna ya zama daraja aljanna ha eh? aka ce cikin ranar kuma aka halitta shi akwai falla ko ba falla ranar juma'a aka saki aljanna akwai falla ko ba falla kuma ranar juma'a aka fitar da shi lafiya ta fara fitar da shi sai ko a fitar da mutum cikin aljanna sharafi ne wa'azi wa'ayi wa'azi da yake sosai ne babu da babu falla a fitar da mutum eh a wai wai ba cikin mutum wa'azi sai malamai suka ce abinda ranar juma'a ana nuna cewa ranar juma'a rana da rana ce mai daraja sai ana nuna manya-manyan al'amuran ma da suka faru ranar juma'a su ne waɗannan manya-manyan halitta zama babban al'amari bane shigar da shi an dana babban al'amari bane fitowa da shi babban al'amari bane shi ne sai magana ta samu tuwa lafiya ba haka bane kada ka samu mutane to ka sarki aljanna ne za ka samu dan adam ina za ka wahala da bai ina za ka lalace ka Najeriya ina za ka wahala da Amerika ina za ka kira aljanna ka samu kowa cikin za a yi rama za ka kira wahala ولا من اختيار قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أنا حدثنا البقيع يعني الجزامية عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة يعني رانا فيه بدار رانا تسكو أسيران الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذا أكبر بين وإن من يمن يفعل أمره. saboda ka tashi burjin da ta shiri an kira na juma'a za a tashi alkiyama na yau alhamis to ko ko alhamisin karshe kenan wannan juma'a da ta fita kenan aka wai ranar juma'a ba ta kai alkiyama ba da sai a kira juma'a ne ba ke da safi ba ko za mu kai azhar dan kai azhar ko za mu kai la'afa sai rana ta fadi sai da to sai juma'a mu ne za ka bane ko ta اللهم اجعلنا فيمن هديت وآتنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وقف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل عليك ولا يعز عليك وبارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومجينا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل شعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في اخر ترى ألا يغاف النصر ألا لا تقرا شيء نبيعك الصابون ولا تجرى أي صابي ولا تجرى أي صابي ولا تجسوا مجسا ولا تجسوا بيت غبارا ولا شيء في نفسك وتنازعتم في الأمر وعصيتم فأنا استطاب أمرني ألا من بعد ما أراكم ma su libuna min kun man yuridu dunya a cikin ku a dama tikar sabani yayi sanani wallahi tallahi kowa da kadan da ya buri wannan ya ba abin da yake sosai duniya wannan ba abin da yake sosai sai barna wannan ba abin da yake sosai sai dai ya rusa a cikin ka gina bai iya gina ba ko da wasa yasa duk ko ka tana kana ginawa fasta ana wa mata ya fi mulbuniyanu wa da tabni wa kai khairuka ya hadidu yau gini zai fika kana ginawa wannan na rusawa منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم سي الله يصرف أمانات kuna tafiya kan toma shi ke da ɗaukar canza hali sai ka canza mai mako ku tsaya ana neman ana manzo Allah ya ku tsaya ana shi ke nan sai aka canza za a je neman ganima liyabtaliyakum saboda Allah ya jarrabe ku wala kan afa ankum Allah ya yafe muku والله ذو فضل على المؤمنين الله يشرك فضل كم مؤمنين وقوله تعالى لقد الله من وكيل تركي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا هذا تسبق المعنى سوى وان اتكشف السياسه لا أدين الله وتركونه بل احياء عند ربهم يوسفون لا يوسف رقبا من السوء انا ارزقك بل بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون من الرايوه يا يا الرايوه تكبر ذاتيه دي عندك كيف ذاك يكبر ba za ka iya gano wannan irin rayuwa ba dama rayuwa guda nawa wasu mutum na cikin cikin mahaifiyarsa rayuwa ce cikakkiyar rayuwa amma nan da ka fito duniya har ka ba duniya ba za ka taba iya tuna wa irin rayuwa kake a cikin mahaifiyarsa ba tun da mamana tana kwana arba'in kwana arba'in kwana arba'in so uku aka mutu ma rai tun daga nan ka zama mutum kana da rai da kika sha ka yunkura ka juya ta gidi ba rayuwa ba ce kake rayuwa ba ana nan wata tara ta rayu wata tara rayuwa ce kamar ka rayu duniya shekara ta ta'in rana ya ka fito duniya kuma ka shiga wata rayuwa wata rayuwa da dama da fadi waka duniya da kuma shiga ke shigowa da dariya da mai da kuka kuma ka dunkule hannunka haka ko ka fado duniya hannunka na dunkule cewa ai a shigo gidan fagen fama ke gwamnan na yake nan ko duk yadda aka yi da an yi eh wa fi qabd kaf sibl inda wiladati dalil ala ala al-hut alladhi wajaniku wa fi basmi inda al-mamati alamatu ala fanduruni qad kharajtu bila shay dan a yi lokacin da aka haifa da sai ya ka ya dunkule da hannun sa haka wai duniya ku ji ku gani sai ya tsara duniya sai ya tsara kuɗi sai ya tsara mulki ha maza ha mata ko ya aka yi sai a tsara duniya shi ke nan an haifo shi yau a tallabe shi a nan a bari mu a nan a bari a lokacin ba shi da laifin kowa yana cikin cikin mahaifinsu Allah ya kawo masa arziki ko mashafi ran da ta hanyar cibiyar mahaifiyar take cin abinci ko ran da aka haifo sai a yanke cibiyar ta ko an toshe wannan hanyar sai Allah ya kare shi sai Allah ya toshe daya sai buɗe masa nawa guda biyu nono ma mahaifiyar sa ya so wanda ya kama wani ya kufa kuma ana yi ba a san wani abu ya taba shi a yi masa wanka a dauke shi kuka ma ba a san yana cikin gada ba shi da laifin kowa ana nan ran da aka ce an yaye shi an yanke masa guda biyu shi ne sai an ya aka buɗa masa zai ci tuwo zai ga kaza sai kaza aka buɗa masa da yawa ana nan ana tafiya ana tafiya ya zo ba ya fara girma zai kalli nan zai gaba wannan zai mutu ya shiga sabon Allah kenan to an shiga rayuwa kenan an yi saba wa Allah in aka ji saba wa Allah to rayuwa ba ta da ko to sa'an nan sai fara zai nemi kuɗi zai nemi karatu zai nemi warki farita shi shi ne yau shi ne gobe in safe har yamma mutane al'amari ya kayyazu da sai za a da sai za a kara tsawon yini daga awa goma sha biyu zuwa awa ashirin da wallahi wani saboda sallar ta saboda bukatu da ke sa kowa irin ga jini ya tsaya jini ya tsaya kwakwalwa ta tsaya saboda ana tsora kwakwalwa fiye da abin da take iya yi zai ga kowa na zo ba da lafiya ciwon kai jiki na ciwo rudani ta yi rudani ya yi yawa kana nan kana nan ka samu mulki baka samu ba ka samu mulki baka samu ba sai abin da kake nema ka samu ko baka samu ba in ka samu halale ko haram rana ɗaya sai Allah ke ka mutu ran da ka mutu kuma ba hannun ka ba sai haka za ka buɗe kana ce mutane ala fanzuruni kan harajuni ya jama'a duniya baki daya ku kalle ni ku nemi ku kan ku dauki izina duk babar mai da nayi fari tarin da nayi ga duk baki daya in gidaje sun kai dubu in sai kudi ya kai miliyan dubu in mulki in ko komai da ne ala anzuruni ma tariku bila shay kaga yau na bar duniya abin da ya tara ke karu kai kaji na ba su ba abin da zan dauka na je kabari sai ne sai aiki na wala kana wala kan gaban na dalila kuje to shi ne muka bayyana rayuwa iri uku ce ko rayuwa ce take mahaifiyar mutu sa'annan ya fito duniya wata rayuwa ce ran da ya mutu ma'ana an cire ransa an ɗauke shi daga wannan rayuwa ta duniya ya koma rayuwa ta banza ba wanda suke ji da dawo ba zai ba wannan rayuwa sai in manzon Allah bada ma da yake Allah ke wala ka ga wannan ladina kudiru fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbil murzaquna ana musu arziki farhi bima atahu Allahu min fadli wa yastamshiruna bil ladina to wa wata rayuwa ce rayuwar shahidai rayuwa ce barzakiya ba za ka iya gano yadda take ba ina Allah ya ce wala ta da ladina kudiru kada ku taba tsammanin cewa waɗanda aka kashe su a cikin yakin tsara addinin Allah amwatan matattu ne bai Allah ce bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna suna cikin rayuwa Allah na ba su arziki قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد في عصر اولى سيدنا عبد الله بن عباس ان كرم سيدنا من قال الله صلى الله عليه وسلم يا فتارا من ياكل احد يجي هذا جبريل ها حرف تنبيه ما اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع المبتدا جبريل خبر للمبتدا جبريل آتكم برأس فرسه ينا كده كان دوجي زها كمان دوجي yana عليه أداة الحرب ينا كده ينا تاريخ كاياك بلا إرادة آتكم برأس فرسه sifa ce ta jibril ana ba ki jibril ko hal ko sifa ko hal ta kauli akhir ko sifa ko wa hiya ta sifa ko ko Allah Allah قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا زكريا ابن عدي اخبرنا قال اخبرنا ابن المبارك عن حيوته عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال صلى الله عليه وسلم يتي من بقى الله صلى الله عليه وسلم قتل احد بعد ثمان سنين كان مودي الى الاحياء يجي فتاه يجي وعند اكثر الشيء يكون شهداء ما يفكر كفر sai ka ce manzon Allah yana bangwana ne marayayi urbu da matattu kuma kala a kallin ba sa na manzon Allah ya tashi ya wuri bari fa kana sai ke tinni baina ayyikum faras yace ya jama'a ya mutu jawabi In yaje ma wadanda suna da addu'a sanan sai manzon Allah ya ji hawo kan bari yace inni baina ayyikum faras yace manzon Allah ya ce ni zan ga ni ne mazukum ni zan ga bace ku na je na gyara wuri ranar lafiya za ku zo ku tarar da ni alkawari tsakanina da ku wai tafkin manzo Allah gurin alkawara Allah ya dada mu alkawari wa ana alaikum shahidun manzo Allah ce ni zan zama muku shaida wa inna maw'idakum alqawl manzo Allah sai alkawari na tsakanina da ku mu zo mu hadu wurin tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inni la anzuru ilayhi min maqami hada manzo Allah ce tabbas ina kallon tarki na daga inda a kan membar manzan Allah Allah ya bude a ya yanzu haka sai yana gani kuma ya ba mamaki tun da kai ma kana kallon talabijin ko manzan Allah ya yana kan membarinsa yana kallon tarkinsa a ranar lamira wa inni lasu a shahara alaikum an ku manzan Allah ce ai ni ba na tsoron bishirka baki ɗayan ma'ana hazan nafiyu nafiyu kulli ra nafiyul kulli akwai bambanci tsakanin alkulu da kulli alkullu hukuma ala almajmu ka kullu la talaytu ba kulli wa haythu ma lil kulli fard hukuma fa innahu kulliyatu fa kulka hada yake yake inni wa inni lastu akhsha alaykum ya manzo Allah ce ni ba na jin tsoron dukkan ku ne baki ɗaya ku yi ijma'i kan shirka a'a menene dalilin wannan tawili yake la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi masura ba haka manzo Allah bada ba yasa sace wannan hazar nafi nafi kulli amma nafi kullu ba akwai wanda suke shirka akwai wanda zafi akwai wanda suke cikin hanyar su amma abin da manzo Allah ya koyi ya koyi kura ya koyi a nake al'umma manzo Allah ce ummati la tantani ala salati al'umma ba za ta hadu ba shi ɗaya da shirka ba in wa'ansu sun yi wa'ansu ba za su yi ba ba zama hujja akan bayi yasa ke la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi masura la يتركهم من قبل لهم ولا من قال لهم إلى يوم القيامة ما أبدا أكون معلمي أبي ألتين يجب أن نفع شعركم أن تكيفوا لأن النفي هنا نفي كله أو الكلي mafi kulli ma'ana ba dukkan ba zai taba zama wa dukkan al'umma wani ya shirka wa dukkan su dai dai wasu dai dai wasu shirka ba a'a abinda ya koyi duk ba za ku haɗu baki ɗaya kan shirka ba in waɗansu sun afkaci shirka waɗansu ba za su shirka ba don mun Allah ya koyi da bila ka za ku za'i ku kuma kuma ce ala sahi mun haska ya ga amma ba ku zalla ba ba walakin ni da mazalla ta sai da wani akhsha alaikum abinda nake jin maku tsoro الدنيا وأن الدنيا التي جنيه هي دنيا أقل من القليل وعاشقها أزيد من القليل تتم بسيرها قوما وتؤذي وهم متحيرون فهذا هي دنيا أقل من القليل التي عبدنا في جمع القلوب a zo a shimfida muku duniya a buɗa muku sa'an sai zama wannan yana sai kashe wannan da mulki wannan yana sai kashe wannan da kuɗi wannan yana sai kashe wannan wannan kaza wannan yana hasara wani wannan yana kuɗa mawani wannan yana guje guje ko wa'annan cikin sun faru rayuwar mu musulmi ya ta lalace أن نفسها قال وقالت آخر نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية يتي وأن كتبة قال الله يحوي يتي كرشان قد نايم منظر الله كنا صلى الله عليه وسلم ba su yi arba قال حدثنا الله بن موسى عن اسرائيل عن علي بن الحق عن البراء رضي الله عنه قال اذ اكبر سيدنا البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يوم اذ يتسلمك حدود المشركين هانا ياتي قوم وعن النبي صلى الله عليه وسلم جيت من هومتي من ذا الله يتسيمك اذا لا ياتي وانهم سجود الايمان هو فرعوني الكفر وامر عليهم عبد الله يتي وقال